Mabuɗin zuciya, babi na goma sha ɗaya. Bismillahirrahmanirrahim. Sulalewa ya bayan sun koma masauki da alhaji ya tafi ya bar shi ba tare da ya sani ba sai ya tashi neman sa ya ji asalansa. Wani irin mahaukacin ihu ta kwalla gami da lailayo ashar ta dure tana miƙewa. Zamanta kenan ta saka a kunna mata nis domin ganin me yake faruwa ta tarar da labarin da ya matukar kaɗa ta. Rafiq a Lagos da matarsa. Ta yaya hakan ta kasance? ta yaya suka kasance waje ɗaya har abin da ya faru ya faru bayan ta san yarinyar na gaban iyayenta rana suke jira domin ta gama aika sakon gayyatar kowa da kowa tashi ta yi kamar mahaukaciya ta yi babbar falon cikin fatsin tana son samun bayani daga tushe turis ta yi ganin wasu baƙi na jiran fitowarsa ta manta ma da su suna ganin ta suka taso da sauri Ɗaga masa hannu ta yi tun kafin su karaso ta yi wucewarta zuwa wani kwarido ƙarami ta fice daga sashen baki ɗaya. Tafiya ya zuwa ɓangaren Mr. President inda ta san za ta same shi a daidai lokacin. Sai dai tun kafin ta karasa wani security a wajen ya tabbatar masa da bayanan ya tafi Lagos. jiyowa ta jikinta na karkarwa ta karasa sashen nata da kyar ta dauki abin da za ta dauka ta fice tana batu. ba zai yiwu ba kenan duk abin da ke faruwa abdalla sarina na sane da ita kenan ko kuma me yana nufin alha effort zai tafi a banza ko me ba zai yiwu ba daga jikin kofar ɗakin ya tsaya yana kallon ta cike da tausayawa numfashi take fitawa a hankali cikin yanayin da yake nuna tsantsar ciwo fuskar ta yi ta yi fari sosai kamar babu jini zuciyarsa a cunkushe take da ɓacin rai irin wanda ya daɗe bai shiga cikin shi ba ya samu sakon baba a daren jiya akan tafiyar da za su yi zuwa birnin london da zarar ta samu kanta duk da akwai abubuwan da ya kamata ya yi masu yawa ciki har da tabbatar da duk wanda yake da hannu a ciki ya fuskanci hukunci mai girma to amma yana buƙatar lafiyar ta fiye da komai a halin yanzu baya jin zai iya yafe duk wanda yake da hannu ko da kuwa mahaifinsa ne da ya fi kauna da duk wani abu na duniya ko da kuwa mimice hajja ko alhaji tun a daren da suka dawo lagos din ya yi wa kansa alkawarin tsaya mata iyakar iyawarsa da zuciya da kwancinsa zai tabbatar da ta samu justice bai san dalilin da yasa yake jin wani irin strong feeling akan ta ba abinda kawai ya sani shine zai iya dependent ɗinta da dukkan rayuwarsa takawa yi zuwa gaban gadon ya saka hannu ya gyara mata gashin kanta da yake a barbaje ya ja mata dan kwalin zuwa gaban goshinta ya dan matsa baya kaɗan yana rataya hannuwansa a gadon bayansa tausayinta na ratsa bargonsa a can ƙasan zuciyarsa yana jin wani abu ne sake da baibaye ta bai san iya adadin daɗewar da ya a wajen ba ya dai jawo kujera ya zauna a bakin gadon ya ɗora kansa a gefen hannunta jiya ya kamar ta yi motsi ya dago da ya ga da gaske motsin take sai dai bata bude ta ba sai jujjuya kanta take tana ya mata fuska cikin yanayin ciwo da sauri ya juya yayi wa securities din kofar magana ya dawo ciki a kusan tare dukkan likitocin suka shigo suka rufe kanta suna kokarin ganin sun taimaka mata alhamdulillah ya furta a fili yana gyara tsayuwarsa yana kallon takta din she is out of danger now but pain din ciwon zai dame ta sosai shi yasa muka sake bata fenkela haɗe da allurar da za ta taimaka mata ta huta sosai mun gode dakta ya ce yana mika masa hannu murmushi ya yi masa ya ɗan bigi kafaɗarsa stay strong do day murmushin ya maida masa suka fice duk da sake matsawa yana jin zuciyar suna washewa zaɓin da yake ji na raguwa a hankali rankwafawa ya daidai kan ta yi kisan saman idanta turo kofar ya ji an yi da ƙarfi ya jiyo suka yi ido hudu da bashir da ke tsaye kamar mayin wacin zaki kafin ya karaso cikin ɗakin rafik din ya riga shi isowa kofar ya tokare rs ya ce cikin ƙaraji me ya kawo ka nan ya furta bayan ya hiɗe abin da yake ji game da bashir din ka bani hanya na ce ka bani hanya ko idan na kifa me za ka iya yi me za ka yi ƙoƙarin tunkuɗa shi amma ko yana dire akan diga da gensa murmushi ya sakar masa a lokaci ɗaya yana tamke fuskarsa ta ba zan ɗauki iskanci ba ka fita ka bani waje tun kafin raina ya kai makura i want to go easy on you easy on you ba zan fita ba wallahi har sai na tabbatar da abin da na zo tabbatarwa oke ya matsa yana ba shi hanya wuce shi bashir din yayi da sauri ya isa gaban gadon idanuwansa suka fito waje da gaske ita ce yarinyar da yake kwana ya tashi da ita a ransa yake jin kaf duniyar nan babu wanda yake so sama da ita sai gashi cikin rashin sani da wawanci bawo ya saka ta a cikin matsala hannu ya daga zai taba ta yaji an yi ɗibar karen mahaukaciya da shi an yi jifa da shi a gefe a razana ya tashi yana kallon rafik ɗin da ke faman huce idan ka kuskura wannan kazamin hannun naka ya taba min matata wallahi sai na kashe ka har lahira matarka matarka securities ya kwala musu kira da gudu suka shigo a tsorace idan kuka kara barin wannan mahaukacin ya shigo min wallahi duk sai na yi maganin ku wai dama mun ga babu wata alaka tsakanina da shi ni kuke wa aiki ba shi ba don haka take him out of my sight yanzu jiyawa ya kan bashu din ya nuna shi da hannu Don har na bincike na same ka cikin abin da ya faru wallahi tallahi sai ka gane waye rs ku fita da shi na ci tsaya mu yi magana rafik tsaya ka ji zan iya komai akan ta wallahi ka taimaka min idan ma wasa kake da ka kira da matarka ka yi haƙuri idan abin da nayi maka ne jiyar da kansa yi bai karasa jin haukan nasa ba suka karasa fata da shi sannan suka rufe masa kofar tallafa fuskar sai cikin yanayin jimami yake kallon irin tasa drip na uku kenan da aka saka mata saboda rashin abinci da isasshen ruwa a jikinta ya rasa abin da yake masa zafi ya yi abu yana ganin shine mafitarsa ya zo kuma ya damu ainihin kiran da ya shigo wayar sa ne ya ankaro da shi ya ɗauka yana fitowa daga ɗakin nata bayan ya jawo mata kofa yallaɓe barka da wannan lokacin ma'aji barka dai mr president ai da ka aika na zo idan wani abu ne a'a babu komai ina yi mamakin rashin jinka akan abin da ya faru me ya faru baka ji ba wallahi da yake yan biyu babu lafiya hankali na ga baki ɗaya baya kai na Allah ya sa lafiya ito da sauki dai za a ce sai ya bashi labarin abin da ya faru salati yayi cikin jimami ya ce wallahi ban ji ba subhanallah waye wannan da danyen aiki yarinyar nan amana ce a wajen mu Mr President bai kamata mu bari ta cuta ba insha Allah hakan ba za ta sake faruwa ba zan yi kokarin ganin wannan din ma an kama ko waye. Allah ya rufe asiri yace cike da ainihi amin amin ya Allah alfarma nake nema na san bata san saba da kowa ba kamar yaran wajenka ina neman alfarma ɗaya ta tafi tare da su duba lafiyar ta yadda za ta saki jikin da ta samu lafiya sosai babu damuwa hakan ma yayi nagode nagode sosai Allah ya bar zumunci abin ya amsa yana jin a ransa zai ci gaba da ba Mr. Preston duk damar da yake so idan ya so a ƙarshe ya bijiro masa da tasa bukatar bukatar ba wa yarsa buradin zuciyarta aure tsakanin Hanan din da Rafiq ko da ya samu Hajiya Batul da maganar tafi kowa murna ya nuna a tafi da Janan ta yi tsalle ta ce lallai da hanan za a tafi idan ya so ita ma sai ta sake ganin likita bai kawo komai a ransa ba ya amince suka sanar da hanan din cikin tsananin murna ta amsa za ta ta ware sosai ta fara walwalarta tun a daren tana fatan tafiyarta za su yi ta kawo mata sauyi a cikin rayuwarta hmm. to kun dai masu karatu ana wata ga wata uban wani ya tagumi ko suna durƙushe a gabanta numfashinta na kaiwa da komowa ruwan rubutu aka bata bayan tafiyar hajiya bintan da suka tabbatar da farfadowarta sai dai tun daga lokacin bata sake kwakwaran motsi ba ta koma tamkar yadda take a da duk da haka ba su karaya ba sun tabbatar da sauki ne ya zo mata ko ba duka ba miƙewa ar ɗaya da niyyar barin ɗakin inna wadda ta rike shi da sauri tana maida shi ta motsa hannunta baffa wallahi ta motsa kurawa hannun nata ido ya ganin da gaske motsin take tashi da sauri ya fita jim kaɗan sai gashi tare da malam aminu ya shigo yana ɗauke da wani ruwan rubutun daga mata kai inna wura tai ta bata bayan ta yi bismillah tana gama bata ta bude idanta a kanta alhamdulillah suka furta a tare arɗaya runguma malam aminu cikin farin ciki ya ce allah ya amshi addu'ar mu mun gode allah addu'a makamin ne arɗo idan ka mika al'amuranka ga Allah sai kaga komai na warware maka cikin ruwan sanyi Lallai na yarda mun jima muna kwaɓa a duniyar nan abubuwa da yawa na addini ba san su ba malam sai zuwanka amfanin shiga garuruwan kenan domin da awa ardo saboda wayar wayar da kai zuwa ga addinin Allah wasu na rayuwa ne ba tare da sun san noye-noyen da ke kansu ba a addinance akwai waɗanda sun san wajibi ne sallah ga kowane musulmi amma ba san yadda za su yi sallar ba akwai waɗanda ma bai sani ba kwata-kwata haka ne mun karu sosai da zuwanka Allah ya saka maka da mafificin alkhairi Amin ardo, amin tare da ku baki ɗaya. Ya kike jin jikin naki Hadiya? Daga harshen ta ta da niyyar yin magana ta yi wani ta ji wani irin nauyi sosai. Jujjuya shi ta shiga yi cikin mamakin yadda ta kasa farta kalma ɗaya. hawaye ne ya shiga sauka daga idon ta ta hau girgiza kai karki damu shi ciwo lokaci ɗaya yake shiga amma batarsa sai a hankali insha Allah da ƙarfin addu'a sai duk wani sihiri da ke jikinta ya karye mun gode sosai malam amma akwai likitan da ke zuwa duk ƙarshen sati ta yi mata wasu allurai wanda muke kyautata zaton su suke ƙara tsawon lokacin farkawarta lalle nan da kwana biyu za su iso kamar koyaushe ina ganin idan har hakan ta kasance aiki zai koma baya ne idan har suna da damar ci gaba da aikata zaluncin nasu kenan wa'adin da Allah ya ɗibar su ya cika yanzu lokacin da za su fuskanci hukuncin zaluncin da suka dade suna yi a doron kasa ne da kallo duk suka bi mai magana. muna tsaye sa a kanta fuskar sana da wani irin yanayi mai wahalar fassarawa da sauri arɗe ya tare shi yana tsayawa a gaban sa waye kai ya aka yi ka zo nan sanin waye ni a halin yanzu ba shi da amfani domin bamu da isasshen lokacin batawa saboda sun kusa isowa ku tattara koman ku bar jejin nan sororo arɗa yayi inda wuri ta kalle shi tana neman ƙarin bayani bawan Allah ya zaka ce mu bi ka bayan ba mu da tabbacin kai din waye kuma ka kalli fuskar ta duk da ba za ta iya magana ba zaka tabbatar da ta yi matukar farin ciki da ganina sannan idan har kuna so ku ga ranka kar ku bata lokaci yace yana yin gaba zuwa wajen gadon da ke kwance ta mika hannu ta taba shi hawayen da ke zuba a fuskar ta bai tsaya ba hannu ya sa ya share mata yana haɗiye wani abu mai masifar ɗaci a makoshinsa a gaggauce suka ɗauki abin da za su ɗauka suka fito zuwa wata hanya da ya ijiye mota tsayawa a baya malam aminu yana dakatawa malam bismillah Ardo aiki na ya kare anan ina muku fatan alkhairi a rayuwa. Ina kuma fatan ya bata lafiya ko kuma ya baku ladan abin da kuka aikata. Ina fatan mu haɗu wata rana a cikin amincewar Ubangiji. Da sauri Ardan ya fasa shiga ya fito ya rungume shi yana sakin kuka. Kukan sabo da mutum ne mai nagarta kamar malam din. Bai so rabuwarsa ta kasance haka ba. Duk da haka baka isa ka ƙetare gaddarar ka ba wadda su ma ita ta haɗa su waje daya da ƙyar ya rabu da shi bayan ya jaddada masa lalle a ci gaba da amfani da abubuwan da ya ce domin sihirin ne mai karfin gaske a jikin ta yana tsaye suka daga ya saka gefen rigarsa ya share guntun hawayen da ya sauko masa ya juya domin tattara abubuwan da zai bukata yana isa suna isowa a cikin wasu manyan motoci suna shiga har gitsa gidan suna zubar da duk wani abu daga karshe da suka tabbatar da basa nan suka ta sakeyarsa suka tafi da shi bayan sun masa mungun dukan da ya daina gane komai tunda suka ɗauki doguwar hanyar babu wanda ya magana sai dai lokaci zuwa lokaci arɗin na juyowa ba ya kalli inna gudu. sannan ya juya ya ci gaba da kallon titi ba su suka isa inda za su ba sai dab da magaraba inda suka sake tabbatar da wata jihar suka zo saboda nisa nisan tafiyar sanda suka sauka dare ne a kasar sai dai mutanen da suka zo tarar su ba kaɗan bane wanda duk suka kasance abokai ne ga Rafik din a zaman da yayi lokacin karatu da lokacin da yayi wata a kasar duk da zuwan nasa kai tsaye ba zai ce akan contract din tasa ba bace amma kuma dole ya sanar da su shigowar tasa saboda sun matsa masa bai san za su zo haka ba ganin su ya bashi mamaki yayi masa daɗi kuma kai tsaye motar asibitin da ta zo ɗaukar sa suka shiga ya so ya manta da yarinyar da suka taho tare sai da wani ya yi masa magana zaki ya ja ya harare ta sanda take shigowa motar ki kama kanki ba na son kalle kalle hau nan ba Najeriya bane kallon sa dai da sauri tana jin zafin maganar sa ita din ba bakuwar kasar bace don ko ba shi da alaka da mahaifinta ya ji sunan ya san tafi karfin london da har za a ce tana kalle-kalle bakin bakinta tai tana jin babu daɗi ƙasan zuciyarta na sake buɗewa da soyayyarsa wani irin hadaddan ɗaki aka sauke su a cikin asibitin dakin na da falo wanda ya kunshi komai da komai tamkar a gidanka a jikin kujerar falon ta ja ta tsaya bata sabe bedroom din ba saboda kallon da rafik din ya aika mata tun kafin ta kai ga sauke kafarta zama ta yi ganin sun dade ba su fito ba ta zabga tagumi tana jin babu daɗi ƙyayyar da yake nuna mata karar haka kawai ba tare da ya yi mata wani sani ba na sake kashe mata jiki fatan ta kauye da ta tashi ta san shine kadai saukin takar a kasar amma alamu sun nuna rafiq din mai zafi ne kamar yadda take tunani tunda sai da aka daidaita komai aka saka mata duk injinan da za a bukata sannan suka shiga aikin su cikin kwarewa da tsantsar kula rafik na gefe yana kallon komai yana fatan wata rana su ma su. ta samu irin wannan ci gaban da za a iya komai ba tare da an tsallaka wata kasar ba sai dai bai ga alamun an ɗauko hanya ba dauke tunanin yayi shiga tunanin farkon haɗuwarsu da taimakon da ta nema a wajen sa cikin muryar ta ta sha bamban da duk wata murya da ya taɓa ji karfin bugun da zuciyarsa ta yi a lokacin ya tabbatar shi ya hana shi barinta ya ji kamar dukkan ragowar rayuwar da ta rage masa haɗa take da ita kallon farin baturar likitan yayi ya buɗe kunnuwansa yana sauraron bayaninsa har ya gama sannan ya yi masa godiya ya fice shi kuma ya zauna a gefenta tana yana kare mata kallo yana tunanin yadda zai fara abin da dakta ya bukata goge mata jiki ya ce za shi kuma ya nuna baya bukatar zai yi da kansa bai ja ba domin ba wai aikin dole ba ne na ma'aikatan asibitin sai kawai ya koya masa yadda zai yi ba tare da ruwa ya taɓa ciwon ba tashi bayan ya gama sha shawartawar da zuciyarsa ya shiga toilet din ya hado ruwan a cikin wani bowl ya zo ya ijiye ya nannaɗa hannun rigar sai ya saka sabon tawul din a cikin kafar ta ya fara ya goge mata zuwa inda yake ganin yayi ya dawo zuwa bayan ta ya zagaya ta dayan side din ya shiga zuwa zubdin rigar har zuwa ƙasa daga bayan ta ya fara zuwa ƙasa yana ɗan daddanna mata a hankali kamar mai yi mata message sai da ya gama da bayan sannan ya dawo ɗayan site ɗin ta gaba ya kai hannunsa ya shafi hannunta aka nannaɗe da ciwon ta. Ɗan motsawa kaɗan ya yi saurin janyewa yana jin babu daɗi runtsa idan sai bayan ya daidaita kansa ya saka hannu ya sauke rigar ta gaba ya ɗan rankwafo yana ƙoƙarin gyara zip ɗin da ya rike a jiki lokacin aka turo kofar aka shigo aka kuma lokaci ɗaya ya ji karar sakin abu wanda ya kama da karar waya ƙin ɗagowa ya a tunaninsa wani likitan ne ya shigo ba zai koma taɓa yarda ya kanta a halin ba cikin fada ya ce get out da sauri ta juya har tana buge kanta da bangon ɗakin ta koma falon ta zauna jagwab zuciyarta na harbawa da sauri da sauri rasa mai za ta yi ta yi kawai sai ta fashe da kuka tana jin da na sanin tahowa ya jima a ciki ya gama gyara ta ya zubda ruwan ya rage mata AC ya lullube ta sosai sannan ya fito yana jin gajiya na kokarin rafke shi wuce ta yi ya fice bai lura da halin da take ciki ba tashi ta yi ta share hawayen ta da bayan hannunta ta nufi ɗakin ta tura ta shiga ta tsaya daga gefe tana sauke ajiyar zuciya matsawa ta yi ta ja kujera ta zauna tana bayyana chins ɗinta na samun rafik ɗin ciki har da mutuwar Aisha da sauri ta dauke tunanin tana kwabar zuciyarta sai dai still zuciyarta sake dawo mata da tunanin kallon dan maidaidaicin falon da ke gefe tai tana juyar da kanta a uziya tai ta koma kan doguwar kujerar tana nemar wa kanta tsari daga abin da zuciyarta ke kissama mata akan Aisha a tunaninta zai sake shigowa jin shiru ya saka ta kwanciya bayan wasu nurses sun shigo sun fita da safe ta tashi a dan makare ta yi saurin fada a toilet tana cikin toilet din ne ta ji takun tafiyar sa hade da daddadan kamshin turaren sa na Hugo Boss jingina ta yi a jikin bangon toilet din tana shakar kamshin tsoron haduwa da shi ya hana ta fitowa sai da ta tabbatar ba shida niyyar tafiya sannan ta fito a ɗari-ɗari ta gaishe shi ta wuce wajen wani ɗan ƙaramin kafe ta tare sallah bayan ta idar ta gama addu'a tana zaune a wajen bata tashi bata ji kamar daga sama ya kira sunanta kusan suman zaune ta yi hakan ya jawo dile ɗin amsawarta bai jira amsawarta ba ya ce ta kula da ita sosai idan wani abu ya taso just ring this bell ya nuna wani abu a gefe kina ji na da sauri ta ce ina ji good ya ce yana miƙewa ya kisan saman idan ta zuwa kuncinta sannan ya juya ya fice fuskarsa a haɗe kamar wanda bai taɓa dariya ba ya Allah ta furta tana raka shi da kallo yadda sweet ɗin jikinsa ta karɓe shi ballantana deep waist ɗinsa da ta razana ta ta saka ta jin kamar ta ruga a guje bulushin ya dinga yi idan ta tuna yadda ya kira sunanta har aisha ta farka ba ta sani ba har sai da doctors ɗin suka shigo sannan suka ganta a farke tana ta kuka mara sauti wata anguwa ce babu hayaniyar komai gidajen da suka ciki baki ɗaya ba su fi goma ba tsilla tsilla kowanne gida na zaune ne da kansa ba tare da yajin gina da wani ba Honye a babban gidan da ya fi kowanne girma da yalwa mai gadin gidan da ke zaune saman dan bencin sa ya miƙe da sauri ya wangala gate din idanun ardo da inna wurin ya fito ganin irin girman gidan da basu taba tunanin ko hasashen akwai irin sa ba yanayin tsarin da aka yi ginin ya fi kama da gidan sarauta a can ciki yayi fakin motar da ta kasance kusan ta biyar a cikin jerin motocin da ke cikin gidan wanda duk suke rufe wata ƙofa da ke daidai wajen ce ta buɗe mutane uku suka fito biyu na tura irin gadon marasa lafiyar nan da sauri ya balla murfin motar ya fito sannan ya bude baya suka taimaka mata wajen dora ta akai sannan suka tura ta zuwa ciki bude wa sarɗe suka fito suna rarraba idanu baba dan Allah ku yi hakuri da rashin wayar wayar muku da kai amma ina ba ku tabbacin ba ku da wata matsala a nan kuna hannu na gari mu din yan uwanta ne suna na Khalid Irfan sauran bayanan sai mu bari sai Allah ya ba ta lafiya shikenan mun gode Allah ya ba ta lafiya amin ya Allah ciki suka bi bayansa suna jin babu daɗi. tafiya irin wannan ta babu shiri sannan takamaiman babu wani babban bayani a kai amma dai ko menene suna fatan ya zame musu alkhairi a rayuwa tunda ta hausa sama take kaiwa da komowa tana son Mr. President da gaske domin soyayyarsa ce ta saka ta amincewa kai tsaye da Papa ya kawo mata bukatar aurensa. Tun kuma da ta shigo bata huta ba har sai da ta tabbatar da zaman ta ita kadai duk da abin da ta aikata ba ta jin ko Papan ya sani, amma kuma ta rasa dalilin da ya saka ta kasa kawar da ita daga doron kasar kamar yadda ta yi wa duk wani wanda ya yi kokarin kawo mata cikas a aikinta. Babban tashin hankalinta a yanzu shine sanin da ta yi na Mr. President ya san duk mobis dinta. Menene ya rage bai sani ba? Asalin Bashir Komi Cire kwalin kanta tai tana jin zafi na hura ta sosai ta cikin kanta, kamar za ta zauce haka take ji. Karar wayarta ta so kara firgita ta. Ta ɗauki wayar a tsorace tana jin kamar hatta din ta duka ana rikodin. Ganin sunansa akan sikirin ɗin yasa ta zaro ido, ta ɗaga da sauri harshen tana harɗewa wajen sallama. Kin ga me stupidity dinki, ki janyo kika ya janyo ko? Kin gani? Na faɗa miki tun a lokacin a kauda ita kika ce a'a kin fi son ta yi slow and pain painful dates yanzu an samu wani ya ɗauke ta tare da mutanen na shiga uku wayyo Allah kasa karasawa ta idan ba ta jin ta tantance ta kira Allah da nata baya ta yi ta zauna tana ɗora hannu a ka ba don kar a jiyo ta ba da fafa abin da zai hana ta fasa ihu ko ta samu saukin abin da take ji kina ji na ya zama dole ki aiwatar da abin da muka tsara tun farko tun kafin ya samu labari kin san waye abdalla ba sai na faɗa miki ba ba ke ba kab dangin mu sai sun kare tas a kanta zan yi fafa zan yi saboda ba zan ɗauki rashin mulki a wannan lokacin ba ba zan bari sanda nake masa ya shiga tsakani na da cikar burina ba hakan shi ya kamata tun farko sai na ji labari mai daɗi a news headlines su kuma ko suwaye za su san sun taɓa ni katsa kiran yayi ta toshe bakinta da hannunta tana ta yi ihu saboda ya zamar mata dole ta yi buga kofar aka yi daga bisani bashir yi magana daga kofar jin ta rufe haba hajiya ya zan yi na kawo miki matsala ta kuma kin wani share ni ya ake so na yi mutuwa zan koyaya yarinya ta yarinyar da nake mutuwar sa aka ba wa dan iskan yarin Bashir kana ji na uban soyayyar. Na ce maka ubanka kai da soyayyar. Kai wai baka da hankali ne, baka san halin da mutum yake ciki ba ka zo ka ce za ka ƙara masa da wani? Hmm? Hajiya, wannan matsalar ku ce ta cikin gida. wannan kuma matsala ta ce da abar ƙaunata kuma wallahi bashir idan baka bar min nan wajen ba sai ranka yayi mummunan ɓaci shaye-shayen da aka je kana yi ashe da gaske ne shine zaka zo ka sauke a kaina ko bai yi magana ba ta dai ji takunsa da ƙarfi yana barin wajen sulalewa ta yi ta zauna a ƙasa tana sake shiga tashin hankali ta yaya za ta iya ta yaya tashi ta zuwa wata durowanta ta buɗe ta da makulli ta zirawa alluran ido sai kuma wani ƙullin magani a cikin wata babbar leda